Thank you. To jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwanci a yau. Shirin da ke shawagi da ku a cikin wato hada-hadar kasuwanci daban-daban da suka shafi masana'antu, sufurin motoci da ɗaukan kaya da kuma harkokin tattalin arziki da ƙarin har ma da ƙarin farashin man fetur. da sauran batutuwa masu kama da wannan kamar yadda kuka sani a kowane mako mukan zo da bako na musamman domin yin bita da tattaunawa akan wato maudu'in da muke dauke da shi a yau kuma za mu yi kutsa ne mu yi duba a cikin harkokin sufuri wanda ya game rayuwar dukkan wato bil'adama amma kafin in gabatar muku da bakon da muke tare da shi a wannan shiri bari mu ji takaitaccen hutun takaitaccen hutu idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya ku dakace mu To madalla barkanmu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci. Yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar da bakon namu wato bakon namu na yau shine wato dan kasuwar sifiri wato masanin harkokin sifiri musamman na motocin daukan kaya da kuma wato harkokin tattalin arziki wato alhaji sagir adam abdullahi alhaji barka da shigowa cikin wani shirin to madalla eh, mun gode kwarai da ka amsa <laughs> wannan gayyata ka samu shigowa ɗakin watsa shirye-shiryen namu kai tsaye akan harkokin kasuwanci to da farko mu kalli tukumma ya aka fara har ka samu kanka a cikin wannan a matsayinka na matashi akwai wasu abin da bature ke cewa mentality yawanci idan matasa sun kare karatu sai ka ga suna harin aikin gwamnati da sauransu to gashi kun yi karatu din kuma a matsayinku na matasa sai kuka zaɓi gwagwarmayar kasuwanci don tsayawa da kafafu me ya baka sha'awa? Eh to alal hakika ni zan iya shi na tsinci kaina a cikin wannan harka ne sakamakon eh, tarayya da wasu abokai ko eh, santa eh, tare da su domin yana gani na fada cikin wannan harka kamar misalin shekara bakwai zuwa takwas kenan da na tsinci mm, kaina a ciki kuma abin da ya faru a lokacin da na tsinci kaina a ciki mm. akwai wani factory da suke noodles kusa da unguwar da nake a zaune to mm. sakamakon da suka fara wannan abu nan to akwai wani abokina da muke tare da shi ibrahim to shi already yana cikin harkar mm. to sai ya kokarin ina wata harka daban wadda ba wannan ba to sai ya kokarin ya jawo ni zuwa eh, cikin ita wannan harkar haka ne har ka gamsu kuma ka ga eh, <laughs> haka ne shawarwari da kuma eh. wannan da ya kokarin convincing dina har na shiga ciki dai muka fara hmm. muna nan muna nan har muka zo dai zuwa a yau a inda muke din na'am insha Allah wato kimanin shekaru bakwai zuwa takwas zuwa takwas haka da suka wuce to a ciki za mu iya cewa waɗanne irin nasarori ne ta ɓangaren ka kafin mu shiga kai tsaye cikin harkokin da suka shafi sufuri ɗin waɗanne nasarori za a iya cewa ka cimma in aka yi la'akari da wato watakila da aikin gwamnati kake yi a yanzu gaskiya akwai nasarori <laughs> masu yawa yawan gaske da na samu cikin wannan harkar domin duba ga wasu daga cikin abokaina da muka yi kamar makaranta ta da eh, zuwa yanzu eh. wasu suna aikin gwamnati eh. to ina ganin ci gaban da na samu a tattare da shi wannan harkar da nake kamar na ba su samu ba su samu ba duka daga cikin su ka samu kaɗan daga ciki ne na'am to wani wani lokaci dai kamar hangen dala ne ake cewa wanda mm. mutum zai nace lalle sai aikin gwamnati alhali kuma watakila ba nan ne ya fi dacewa da shi ba to kalubale fa to kalubale alarki akwai kalubale iri daban-daban eh, kama da kamar misali yanzu <clears throat> direbobinmu da mukan saka musu kaya ma ake su zuwa wasu jihohi daban-daban mm, mm, mm. ko wasu jihohi dai daban-daban wala Allah mai bi domin kamar yanzu operation ɗinmu da muke mafi yawancin wuraren da muke kwabarin mana kwabarin north central ne north east mm. north west akwai zuni to arewa ta eh, gabas arewa ta tsakiya da arewa ta eh, yamma eh, waɗannan da jihohi 19 ne na arewa har ma da babban birnin tarayya abuja haka ne to kamar barin fara daga nan cikin gida abuja tukunna misali alal misali kamar yanzu a nan cikin garin abuja mm. idan muka dora ma motocinmu kaya mm. zuwa wuraren kwasomi da akan Eh, hulɗa da su sauke kaya din eh. to akwai kalubale da muke dan fuskanta kamar da ma'aikata na shi wannan area council da ke eh, gano oh, kuma ma'aikatan a misali oh, na fahimta wa wasu yara da za a a hanya suna da emulation da stika da haka da sauransu sosai sosai to kamar irin wannan din akwai kalubale wani lokaci da suka ba ma direbobin mu a hanya da mm. sauransu eh, da kuma ma'aikatan union da su ma suna tare da su mafi eh, lokaci suke aiki da sikoki da suke siyarwa to mafi yawan irin wannan takardu da sukan siyar ma direbobin mu ko sukan siyar mana mm. gaskiya abu ne wanda da ce so samu ne zai zanto a ce a takaita su sukan yawa zaka iya samun mota guda ɗaya an ba takarda wajen gutan guda ashirin mm. ɗaya ɗaya har ashirin ah, ah, ah. wanda ya kamata a ce mota bai kamata a ce gabaki ɗaya duk abin da ake kira da suna takarda kamar wani abu na document haka na takarda da suna bai kamata a ce ya wace kamar kwaya biyu zuwa uku ba mata ɗauka don a wasu kamar yadda muke samun labari ko muke abin nan tare da wasu mutane da kasashen da suka ci gaba haka za eh, samu wasu ababe nasu kamar irin wannan da za a takarda na mota da sauransu akan takaita za a ga ba su da yawan gaske kamar irin yadda muke da su a Najeriya <laughs> wannan bangare ne na kamar stika muke magana ba mu eh, maganan document na irin road safety da BIO da oh, muke karba a wurin BIO shi ma za ka iya samun takarda akalla kusan guda goma mm, mm, mm, wanda yake da a ce za a hada su a wuri daya. Ah. su zanto wani abu kamar ɗaya zuwa biyu uku haka mm. kada su yi wuce haka mm. ya zama to akwai sauƙi gaskiyar lamari to wannan saboda union din ne kowa da nasa don akwai za ga nurtw akwai nato akwai mm. wane ne su ne suke kowa yake stikarsa ne ko ya me yasa har stikan nan suke kaiwa har kwaya goma sha zuwa ashirin din da kake magana eh akwai wannan din ma domin kamar su yan union din da kake magana yan nato da kuma nurtw a wasu lokuta idan suka haɗu da su yaran su da suke deploying akan hanya kenan suka haɗu da wanda bai san yadda abin yake ba mm. ko da kana mallaki wasu takardu na nurtw su yan nato in kai karo da jami'an su za su kokarin su ba da waccan maganan eh za su yi kokarin he su ka mallaki nasu su ma ah, ah. wanda kuma ba haka ya kamata ya zama ba gaskiya ba haka ya eh. kamata ba ni ma da ban san kan <laughs> harkar ba na ji shi ban bara kwai ba haka ya kamata ba mm. to a ƙarshe sai ya zama watakila ko ko da yake ina so za mu zo kan abin da ya shafi tsadar da kuɗin da wasu ke kuka saboda wannan daukar kaya din farko ma tukun mu kalli in har ka kare da magana kalubalen kenan mm, in ka nan cikin gari yawa to za mu dawo kansa ka je wani yankin tukun ok to bayan eh. haka nan kuma kamar kalubale da kan fuskanta a hanya mm. wando kalubale na biyu da zan iya magana da shi wannan abu ne wanda yake eh, ya zama ruwan dare wannan kowa ya san shi ba mu bukatar mutuwa shi kamar matsalar tsaro eh matsalar tsaro haka ne eh. saboda kaga akwai wani lokaci wanda sabanin da da in misali yanzu muka loda mota daga nan garin abuja za ta tafi kano kiman daga nan zuwa garin kano eh, idan har ya wuce misalin karfe shida bakwai na yamma mm. dole he dai mafi lokaci su kwana abuja he gari ya waye su tashi dan ba zai bayyana su a hanya da dare wanda sa akasin da eh. idan muka tashi mota da daddare yau a garin abuja mm. to insha Allah wayewar garin yau ta shiga tana garin kano magana sauke mm. kaya ake na'am eh, to wannan babu bukatar mu je eh, gaskiya wannan ruwan dare ne lalle wani kowa ya san shi kware da gaske to kamar yanzu misalin da rana yanzu in mota ta kama hanya daga garin Abuja zuwa Kaduna mm. ko da ta tashi daga misalin karfe hudu na asuba ne mm. ko biyar ko dai yadda ya danganta daidai nan direban ya tsara tafiyar sa zai mm, tashi mm. ya bar garin abuja to in ya isa garin kaduna ko karfe takwas ne to ba shi fa da ikon keta garin kaduna har sai ya kwana a kaduna gobe kuma ya tashi ya dora tafiyar haka zai yi ne ko karfe takwas na safe ya isa garin kaduna ba zai wuce ba sakamakon wannan kalubale na su yan castelia eh, da ke garin kaduna eh. yawa to kaga wannan shi kan shi kalubale ne babba saboda ka ga yinin gabaki daya ka bata shi a wuri daya wanda ya kamata me ka lokaci abu ne mai tsada kamar ah, yadda muka sani kwarai da wato ya kamata ce an yi amfani da wannan lokacin akalla mm. an rage wannan dogon zangon tafiyar akalla ko da mutum bai shiga garin Kano ba mm. ya iya tsintar kan shi a wajen akalla kamar gaban zare ko gaba da zare ko wani abu kamar haka akalla ko da ka tsalle ya kai ya samu ya tsaya haka ne sosai ko kaga sakamakon wannan abun nasu da suke da shi a gari ba su neman mana wani mm. eh wani mafita ba dangane da shi wannan mm. abu nan ya kamata a ce akwai muna da wata mafita da za a samar muna wajen yadda za a ce idan ka zo lokaci kaza din to akwai wata mafita kaga yanzu babu bypass a garin Kaduna babu bypass babu bypass eh waccar ba a oho saboda ana aiki eh, ta riga ta shiga gari yanzu wannan ba bypass wannan ta oh, zo ta wuce gari bypass ba ta shiga eh, gari kuma ya kamata a ce a neman mana wani alternative da in babu wannan to akwai wannan da za a samu a wuce ah. yanzu dan ka je garin kamar ka shiga garin Kaduna za ka iya iske tirela ta fi mota ina gani ɗari uku ko kayan iya samun dubu ma haka kafin ka shiga garin Kaduna ina gani tabbas wanda mm. sakamakon wannan dalilin ne kowa duk hanzarinka da sauransu dole za ka tsaya kuma wannan mm. abin yana haifar da matsaloli iri daban-daban shi wannan abin da muke magana kai domin ka san kamar shi haka sufuri wani abu ne wanda yake wani ya ɗauko kaya daga Legas Kano zashi kuma ya buga garin Kaduna tabbas wani ya dauko kaya daga lagos duk ma ya nufa sai ya bi garin kaduna wani sokoto za shi wani birnin kibiti sai ya bi wannan wurin wani katsina za shi wani zamfara sai ya bi wannan abu sakamakon wannan delay din da ake dan samu a wannan lokutan yakan kawo yankewar wasu kayan da ake kaiwa wannan jihohin da suke da nisa'i mm. to haka ne mota ce ya kamata akwai target da muke da shi wanda mota ya kamata akalla ta tashi ta bar garin Lagos mm. zuwa mukaddara mu ce Sokoto mm. eh, ya kamata a ce ta isa zuwa kaman eh, kaman kasa da kwana biyu idan ta kwana ta yi ni to washe garin rana ya kamata a ce ta isa Sokoto insha Allah to sakamakon in yi zo ya irin wannan yanayin a nan to to ba zai iya isa akan wani lokaci mai kuma kwana biyu sai kwana hudu ko biyar ma eh. to wannan kayan idan ana da bukatar shi a can in yanke to wannan abin na iya kara hauhawa farashi a can wannan wurin da zai kai kaya oh, eh, saboda akwai wannan matsalolin da ake fuskanta da 'yan kasuwa wani idan ya fuskanci cewar kamar shi kaɗai ke da irin wannan kayan ah, a wannan wurin sai ya tsawwala ba kowa ke da wannan eh. karfin hali karfin imanin halinsa da zai sayar da shi a yadda yake da sauransu ba sakamakon ko da ya yanke a kasuwa to wannan abin na haifar da wancan tabbas hakika hmm. eh. to sai mu kalli shi kansa sifiri din ji kamar kuna cewa kashi kashi kashi ne shin a cikin sifiri din na daukan kayan nema yake da bambanci ko ko dai a ce mana taxi masu ɗaukan mutane da masu ku ɗaukan kaya da kuma tirela shine bambance-bambance ko ko a a cikin masu ɗaukan kayayyaki din ma akwai bambance ba wato mataki-mataki eh, din eh to kamar yayin baka kamar yadda na faɗi maka a baya ne hmm. <clears throat> akwai akwai primary eh abin eh trans, transport, eh, eh, temporary eh. eh, transit akwai secondary akwai tertiary kamar yadda ka sani ne da misalin mota da ke ɗaukar fasinja eh. kamar misali a ce luxurious bus ce za ta ɗauko fasinja daga lagos ta kawo garin abuja to idan ta zo park ta maybe mutum zai fita daga wannan luxurious park ya shiga bus zuwa kamar misali a ce mutum zai je yanya ne to idan ya eh. sauka a yanya zai hau mai mashin zuwa gidansa haka to oh, kamar haka ne wannan zai graduating wannan eh, to ko a wanne kuke kuke ciki a primary din ko a secondary muna secondary ba primary logistics bane oho to shi primary din shine kamar me kenan shi primary din shine kamar eh, transporter da za su dauka kaya daga factory daga kamfanin da aka yi kayan ake producing kayan inda ake yin kayan zuwa kamar warehouse ko depot ah, su ne primary su zalla kawai su aikin da za su yi sun kawo suka sauke suka kawo depot ko warehouse to mu eh. kuma daga nan za mu ɗauka zuwa wurin distributors ah. mm. to to sai shi tashi yari din kuma wato wannan ya zama kamar babbar <laughs> makaranta kenan ta ita kuma ita ce waje za a ɗauka daga wajen kamar wajen distributor Za eh. kuma wurin eh, retailers mai suke sai da retailers kanana kananan suke sai da daidai a ga masu oh, amfani da shi yawa na fahimta to wannan shine to sai mu dawo mu kalli wato shi a tsaron ɗazu ka yi magana a kan harkokin union shin union din nan duk da wannan haraji da a ce an sai wannan stika an sai wannan sticker din ku kuna ganin alfanun wannan kudaden da union din ke karba tunda ana cewa watakila menene amfanin ina amfanin baɗi bare eh. to ana hakika mu dai mun san muna biyan haraji to amma ba mu san me meye benefit din bayan eh, mun biya harajin ba gaskiya ba mu da wani benefit mm. in ma akwai shi ban sani ba to ai ba zai yi ko a ce baka sani ba tun da kana cikin harkar sai dai in babu shi to akwai shi din amma ba za a rasa shi ba to amma mm. ai baya ba a sa shi a wurin aiki a mm. aiki da shi har za ka fahimci cewar ga shi amfanin kuɗin da kake biya mukan biya ne dai kawai saboda ya kasance a bar Eh, direbobin mu su su wala kawai su aikin su hanya ba tare da tsangwama ba to idan eh, kai kasance ana cikin yawan samun tashe-tashen hankula a tsakanin su direbobi da kuma su wayannan yaran union ma'aikatan su da suke diploma akan hanya eh. shine kawai dalilin da yakan sa mu rufe ido kawai mu biya don amma ba wai dan muna tsammanin wani return da zai dawo bayan mun biya haraji cewa ko wani sakamako da za mu samu bayan biyan mm. to amma kamar ban sani ba ko akwai kungiya da kake ciki wacce ta shafi irin waɗannan in akwai kungiyar zan so in san a me kungiyar take yi don ganin ta bi wannan kadin kar ya tafi a banza in kuma ba kungiyar to me kuke yi wajen ganin cewa an samar da kungiyar da za ta bibi irin wannan alamar. to alal hakika a baya dai ba mu da wata kungiya da muka fa dangane da hakan sai dai kokarin hakan da muke yi a yanzu mm. eh. to yanzu kana da kwarin gwiwa cewa nan ba da jimawa ba za ku iya yin kungiyar da za ta iya fuskantar kasan harkoki na ɗaiɗaikun mutane bai cika mm, ba da fa'ida eh kamar na jama'a ba eh, eh. hakan nake sa rai insha Allah muna fatan hakan to masha Allah mm. to sannan mu kalli shi sufuri din kansa baki ɗaya zamu ga cewa wannan sufuri misali na ɗaukan kaya ko kayan abinci daga gonar da aka da aka samar da kayan zuwa cikin kasuwa zuwa cikin gidajen mutane sannan ga maganar kayan suturu takalma shaddoji ga kayan gwari ga dai har ƙaura na gidaje a ɗauki mm, tebura da kujeru wato harkar sifiri ta game kusan kowane irin al'amari ta ina kake ganin wannan yake ƙarfafa tattalin arziki kuma me gwamnati take yi wajen alkinta irin wannan sufuri ɗin da ake yi a ƙasa. gaskiyar lamari shi wannan harka ta mu ta sufuri da muke yi tana taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa domin ina ganin ba na tunanin akwai wata wani ministry ko kuma eh, wani wani aiki da na san shi kai tsaye da na ce maka yana samar da aikin yi ga matasa da kuma mm. sauran al'umma a kamar sufuri sosai gaskiya domin matasa da suka ta'allaka suke cin abinci a jiki irin wannan mm. tunda kamar misalin yadda muka irin kamar su union din ai ba sufurin suke ba amma wata kungiya ce <laughs> haka ne ita ma suke cin abinci suke cin abinci a ciki kuma suna da yawa da yaran su da waye da sauransu da yaran su shi ma mai fadi ne shi ma mai fadi ne wurin eh. to da kuma kamar su wa'annan masu sai da stika su ba in union bane su ma oh. daga lokar eh, daga lokar gamin mafi yawan su to to na gane su ma eh. ba union bane su wasu mutane ne daban masu mm. zaman kansu kuma su ma daga cikin sufurin suke cin abinci so abu ne mai faɗi wanda yake ya suna samar da eh. Eh, ayyukan yi da yawa sosai wanda yake ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali wajen kula da wannan bangaren sosai eh. kaga yanzu misali muna da minister of transport eh haka ne bare hmm? to amma mu ba ma filin impact <laughs> kamar ma ba ministan ko a wajen ministan mu a wajen mu dai kamar maybe ina ga mutanen da aka fi kula da su sufurin ruwa Eh, da na sama aviation to ai sun ma raba gida biyu tunda sun ce duk da dai na ruwa din yana cikin wannan karkashin transportation da ka faɗa eh amma shi na sama tun da su raba da aviation mm. eh to amma wannan harajin da ake karba na union din yana isa ga wannan ma'aikata ta sufuri din ko dai kamar bata san ma aikinta ne ko bata san muhimmancin a harajin da ake tarawa a wannan fannin ba to a nan wurin <laughs> ba zan iya cewa i ko a'a ba to eh, abin da ya sa ba zan sha i ko a'a ba eh. to ba na tunanin su wannan kungiyoyin da suke karban wannan haraji suke yin da abin da suke yi mm. ba na tunanin babu sanin yawa gwamnati gwamnati eh, gwamnati na sani mm. wala Allah wannan shi harajin yana isa ma gwamnati ko baya isa to gwamnati ce in baya isa ma gwamnati to laifin gwamnati ne da ta bari baya isa din ya kamata ta tuba tun da ana san cewa mun ba ku wani lasisi ne na ku je ku karbo haraji daga wurin wasu mutane haka ne kwarai ko eh, eh. wanda ya kamata a ce mu gwamnati ne zamu karbo to sai muka wakilta ku wakile ne da gwamnati ai su karbo mm. haraji su kawo mu gwamnati to in ba su kawo kawo gwamnati ne ya kamata ta bi kadin mm. wannan harajin ya aka akai da shi ya ba a kawo shi na'am to mu kalli batun hawar farashi da ake yi na kayan masarufi wani lokaci har ku masu ɗaukar kaya ana kuka da yadda kuke sa kaya nan da nan a ce an biya kaza shin me yake haddasa wannan hauhawar farashi ɗin ababe ne da yawa to na farko wanda yake zama abu na farko da muke fama da shi tsadar mai to na kaga a shekara biyu zuwa uku da suka wuce ina ganin man diesel bai wuce naira ɗari da tamanin ba ko da tamanin da ɗan wani abu mm. to daga shekara ɗaya zuwa yau ina ga man diesel din wannan man gas na da muke mm, amfani da shi a manyan mm, motoci ya yi wani gwauron tashi wanda yake ya kusan linkawa wajen farashin tunda mm. yanzu ya koma wajen naira ɗari uku da hamsin zuwa eh, lita ɗaya lita ɗaya naira ɗari uku da hamsin haka ah, muke siya ah, ah, a gane wannan mm. shine abu wanda yake dole abu shine zaka fara kalla a fatakin farko kenan domin duk yayin da ka ɗauki kayan ya ka kai shi wani wuri sai an zuba mai a cikin mota kamar ka bar wanda tabbas abu na farko kenan mm. abu na biyu kuma shine spare parts da muke amfani da shi a motocinmu sun lillinka kama daga taya akwai taya da damuna siya kamar kimanin naira dubu sittin da biyar amma ta kai wajen naira dubu ɗari da ashirin hmm. taya kwaya ɗaya kwaya ɗaya to taya kwaya ɗaya za ka siya wannan na ƙananan motoci ne ba mu kai can ba mu je na wancan kamar wayannan da muke magana kan primary logistics da suke ba oh, so na sa akwai taya da batoce ta dubu casa'in ɗari ba yanzu ta koma wajen dubu ɗari biyu to kaga duk wannan abin fa sai an nemo wannan kuɗaɗen daga wancan kuɗaɗen da za a caji kowane ma haka yake e ai kasuwanci ne kamar yanzu kai dan kasuwa ne sai ka je ka so misali ka so hulan nan da eh. ke kanka sai ka so ta akan naira dubu daya da ka so ta akan naira dubu daya idan ka biya mata kuɗin mota ka kaddara tun da zaka sai shi da yawa ne in kwantici mm, ne zaka saya idan ka biya ma wannan hulan kudi naira dubu daya ko dubu biyu kuɗin mota to zaba za ka rarraba wannan kuɗin a kan wannan kuma eh, a kan farashin farashin da ka so ne kafin nan ka nemi riba a kai haka ne so duk haka ne duk zai zama ya affectin wa'annan mm. farashin kayan masarufin da sauransu to wannan kamar tashin dala fa ina yake ko ba ku ba ruwanku da abin da ya shafi hauhawar dala da faduwan ne eh, ya shafe mu saboda ai shi ya kawo tashin farashin mai tunda ai mai bamu da matatun mai wadatattu a kasan eh, nan kawo zuwa ake ana shigo mana da mai mm. sannan kuma a lokaci guda kuma wannan safiya parts na mota da kake magana da su tun da ba a yi a a nan kasar ake ba shi ma ya shafe to mm. to duk da dai kamar lokaci yana hararen mu na rabin lokaci mm. eh, zan so da mu shiga cikin harkokin da suka shafi eh, wato ma'aikata da shi tukin kansa da yadda wato ake samun haɗarurruka kan titi sakamakon rashin hanyoyi to amma kafin mu shiga wannan bangare zan so mu dan numfasa kaɗan kila idan muka dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya to jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci da fatan kuna biye da mu kuma kuna jin inda tattaunawa ta mu take kasancewa tare da masanin wato harkokin sufuri wato alhaji sagir adam abdullahi wanda yake mana fashin baki tare da ilmantar da mu akan waɗansu al'amura na hada-hadar wannan sufuri da yawancin mu bamu ko suka shige mana duhu yanzu lokaci ne da za mu tafi hutun rabin lokaci amma idan muka dawo kada ku yi nesa da akwatin talabijin ɗinku idan muka dawo za mu ɗora don jin wato bahasussuka da suka shafi wato al'amuran da na ambata kafin wannan lokaci ku dakace mu To ba da la jama'a barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci da muka tafi. Idan ba ku mance ba kafin tafiya hutu rabin lokaci muna tare da babban bakonmu na wannan rana wato masanin harkokin sufuri alhaji sagir adam abdullahi wanda yake harkokin sufurinsa a nan babban birnin tarayya abuja kuma kada ku sha'afa wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja alhaji sagir barkamu da dawa yawa barkamu dai to madalla kafin mu tafi hutu a ɗazu na taɓo wasu batutuwa da suka shafi kamar wato harkar tuki ɗin kansa yadda ake fama da ɗazuka yi kwatance da jihar kaduna wacce ake samun matsaloli na sai an jira sannan babu ratse ko doshe shine mm. za mu fassara bypass ɗin nan mm. saboda duk gari ya sake mamayewa to a lokaci guda akwai abin da ke ciwa kowa to a kwarya shine rashin kyan titunan so wannan ya kake ganin gwamnati za ta bullo wa wannan matsala don magance yawan faduwa da har a rasa rayuka wasu lokuta kayayyakin da aka ɗauko ko dabbobi ko abin nan kayayyakin da za su lalace su farfashe akan hanya to alhamdulillah shi dai kamar wannan harkar titina mm. gwamnatoci ke da alhakin yin tituna eh, ko ba gaskiya eh, wani to kuma kamar yadda muka gani dai gashi an fara yin kamar wannan express da ake daga nan abuja mm. babban birnin tarayya zuwa jihar kano mm. to ana ta yi da yawa abu kuma ya dauki tsawon lokaci ba a kammala ba shi kan shi rashin kammala titin da wannan da bashin da bashin da ake samu mm. yakan dan haddasa hadarurruka a mafi yawan lokuta domin wani lokaci za ka iya kasancewa ka bar nan wurin jiya a buɗe yake gobe ka dawo baka san da wannan toshe ba an toshe kuma bai ba wadataccen sign na cewar wannan wurin fa daga nan wurin zuwa kimanin misalin mita kaza mm. ko kilomita kaza akwai da bashin ko wani abu makamancin haka sai ka iso kawai sai ka iso dab da wurin sai ka zo ka iske wani wuri shinge an sa an shinge wurin mm. to kaga irin wannan lokacin musamman inda daddare ne mutum yana tafi da dan hanzari ne mm. za a yi samun hadari a irin shi kanshi wannan lokacin da kuma shi kamar rashin kyan hanyoyin da kake magana a kai eh, wanda ya kamata a ce gwamnatoci sun mai da hankali wajen wajen kyautata hanyoyin mu din mm, domin a samu shi kanshi hanya din da za a samu hanya gaskiya za a samu sauki wajen transportation din shi kanshi domin za a samu yawan za a samu saukin yawan bannace bannace a jikin mota irin yawan balle balle da mota ko fasa taya da sauransu fasa taya gaskiya yanzu tayar da kake magana dubu ɗari biyu in ta fashe an shiga uku ga ai ba karamin asara bace kuma to to amma akwai wani batu da muke ji ana cewa a kasashen da suka ci gaba gwamnati ma ba ta yin hanya Abin abinda take kawai za ta sai da hanyar ne ga wata wato wani kamfanin mm, kwangila to shi zai sai hanyar ya biya gwamnati sannan ya zo ya yi hanyar sai ya saka gate to sai a rika biyan eh, kudin la'ada ana wucewa shin idan wannan ci gaba ya zo najeriya kana jin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuwa dai gara a kyale gwamnati ta rika gyara hanyoyin da kanta saboda kaucewa abin da za a biya gaskiya ni a ra'ayi irin nawa hmm. ni zan zaɓi a yi irin wannan tsarin da kake eh, magana a kai eh. zai fi mana kyau idan har za a yi shi da ya dace hmm. ka san mu nan kasar wata irin ƙasa ce muke ciki wadda take wani lokaci idan muka aro abu daga wani wuri sai mu zo mu yi shi fiye da waɗanda muka aro daga wurin su <laughs> eh haka ne eh, so shine matsalar mu wani lokaci amma eh. inda za a yi shi kamar yadda ya dace din eh. kamar yanzu misali a ce a hanya daga nan zuwa kaduna hmm. ta zama su mulka kamar yadda hanyoyin nan suke a kamar misalin wannan hanya da ke kan titin kubu wannan express ta zama kamar haka to dan an saka min gate a can wurin an kuma saka a can bada kaduna na bada ba ma hamsin ba ko ɗari biyar na bada ba laifi hmm. can ma ba da ya fi fasa ta yaye. eh ya fi gaskiya ne eh, sosai ya ban fasa kuma zan kai Kaduna a cikin lokaci za a kai a cikin lokaci insha Allah ba tare da an wahala ba mota ba ta eh. wahala ba shi mai tuka ta bai wahala ba na'am mm. to kamar akwai wasu abubuwa da zaka ga ko ban sani ba ko ya fi shafan manyan tireloli ne da in ka zo shiga yawancin garuruwa za ga an sa wani karfe an datse wanda yake nuna cewa motar da tsayinta ya wuce wannan karfen ba za ta shiga cikin garin ba watakila za akwai manyan kasuwanni akwai manyan depot na eh, ma'ajiyar kaya waya house inda kake magana ko ma watakila kamfanonin akwai waɗanda cikin gari duk suke to ya kake kallon irin wannan matakin yana shafar ayyukan ku ko kuwa baya shafa sannan me tasirin sanya karfen a ce sai ƙananan motoci za su rika wucewa eh abin da ni na fahimta a saka wannan karafunan shine gaskiya mafi yawan wuraren da kaga an sa wannan karafunan ba wuri bane wanda ya zama dole wurin zirga-zirgar manyan mota na farko kenan na biyun su kuma wannan hanyar da kaga an kaza bariya an barke eh, ta ba a so mota babban mota ta bi to standard din wannan hanyar bai kai na wannan oh, nauyin ta dauka wannan tana daukan wannan motocin lokaci kan lokaci za ta iya lalacewa da wuri eh, mm. eh yawanci hanyoyin jihohi ba su kai nagartar hanyoyin tarayya ba da ake cewa wannan gwamnatin eh. Eh, hanyar gwamnatin tarayya ce wannan ta jiha mm. kamar a nan hanyar kefi daga nan abuja zuwa kefi mm. akwai hanyar da tsohon gwamnan jihar kaduna ya yi a wato e, makarfi wanda daga bade in ka ɗauke ta har zuwa gidan waya wanda ya yi ta ne ta harkar jiharsa amma sai motocin da ke tafiya ta wato arewa maso gaba sai suka dauke da eh, saboda ta fi sauki eh, to cikin lokaci suka lalata ta kai kenan duk yana da nasaba da irin wannan to mm. to sannan mu kalli akwai eh, wani yanayi da za ka daukar wa mutum kaya kafin ka kai muna fata ba, ba fata muke ba Allah ya tsare a samu wato hadari kaya su lalace ko ita mota dinta akwai wani wata yarjejeniya ce da ake tsakanin shi mai dako da mai kaya koko dai eh, Allah ya kawo hadari kamar mu gaskiya <laughs> mafi yawan lokaci da saboda mafi yawan ayyukanmu da muke yi mukan yi makamfanin nuka ne Oh, ba ma kan yi ma mutane ɗaiɗaikun mutane ba ne oh, eh, ba kowane lokaci mukan yi ma ɗaiɗaikun mutane eh, kai a naka ɓangaren eh, kenan mafi yawan mu ma da muke yi oh, mafi yawan haka ne amma mukan ɗauka nan mutane ɗaiɗaiku ɗin kamar yadda kake faɗa nan amma ba wata yarjejeniya tsakanin mu da ɗaiɗaikun mutane amma kamfani akwai yarjejeniya irin wannan akwai agreement da zamu muke sayan cewar gashi gashi gashi kuma muna da inshora da muke yi dangane da wannan muna inshorin ɗin kayan Eh, da hmm. kuma taimakon Allah da addu'o'i da muke da insha Allah eh, to ba mu cika samun matsala ba gaskiya eh. musamman ma in an kiyaye ka'idoji an yi addu'a ko ba ka gani kamar ni ina gaba na tunanin na taba samun wannan hmm. eh ban taba samun wannan experience mutum da nake yin wannan alhamdulillah alhamdulillah hmm. wato in an kiyaye dai za a iya zama lafiya da addu'a abin da mutum ya kiyaye shi hmm. to zai zama zai zauna lafiya da shi zai kuma gama shi lafiya insha eh, Allah to amma doka ce kuke sa wa direbobin cewa su tafi a wani maleji daidai kaza wani ma har za ga wata bayan motan an rubuta lamba hmm. cewa idan ka ga yana gudu eh, ko yana <laughs> yana zanganci <laughs> yawa sai a kira lambar eh. to wannan kamar yana taimakawa ke yana taimakawa gaskiya kwarai da gaske mm. amma mafi yawan direbobin da muke amfani da su kafin mutum a yadda a mallaka mashi mota sai ya kasance mutum ne da ila ya zama yaron mota mm. ana tafi ana koya mishi ya san yadda za inda za a tsaya da inda ba za a eh, tsaya ba ya san inda ya kamata a gudu da inda ba za a yi gudu ba to eh. har ya kawo ga matakin ya zama direba to mm. makaranta ce a yake eh makaranta ce to lokacin da zai graduate eh. halarta mashi mota a hannun shi eh. to ba na tunanin zai je ya yi wani abu akasin wancan din tunda ya riga ya saba ya san yadda ake eh, haka ne akwai wani masanin harkokin sufuri da union mm. wato alhaji suleiman danzaki ya zo nan inda kake zaune wani lokaci mun tattauna da shi akan abin da ya shafi wato harkokin tuki inda ya nuna cewa irin wannan direbobin da kake cewa sun fara daga yara gyaran mota har mutum ya zo ya zama kamar safiya direba eh. har a zo a damka masa to lokacin da aka bashi driver's license mm. lasin na tuki din nan to wannan takardar ya ce ba ta biredi ba ce mm. tana daidai da diploma ne kamar diploma ne a kaje wata makaranta ka fito shin kuna martaba ko in ce ana martaba direbobinku da irin wannan e, takardu na a ɗauka cewa makaranta ce ko kuwa yaya a ɓangaren ka abin yake eh to gaskiya mu dai muka san muhimmancin su mu da muke tare da su muke aiki da su amma eh. akasin haka wata mutane da ke waje kaman ma'aikata din ko mm. wani abu da ba sa gaskiya irin martaba su a matsayin eh. ciwon sun ga direba sun ga wani mutum ne mai daraja mai eh, martaba ko wani mutum ne wani mutum ne da yake yana da wani gudunmuwa da yake ba mu al'umma ma eh, kuma mu a nan kasar ne muke da wannan abun gaskiya tunda kaga kamar takaitaccen labari da zan iya baka da na dan mm. samu recently mm. akwai wani aboki na a nan yake aiki da aedc yake aiki tare da su a nan oh, garin abuja shi har ya kai kusan matsayin Eh, manaja ma to to sai ya zama to ya kasance Allah da ikonsa sai ya samu dama ya tafiya zuwa zuwa UK to to ina ga wato Birtaniya Birtaniya eh. ina ganin da ya samu zuwa can akwai wani labari wani rana muna fira da shi bai kai wata ɗaya ba da muke magana nan ya ce min ina ma da shi ya iya tuka babban mota ta ya tsinci kanshi a can da yake domin ya fi aikin ofisoshi a can an bashi aikin ofis a can yana in karba ma saboda ah. abinda ake biyan direbobin su a can yana da kima da daraja fiye da yadda ake biyan ma'aikatan da ke ofis kamar ah, ake aiki a ah, ofis saboda su akwai allowances da kuma waye da sauransu ake biyan su to kuma yana ganin lokaci ya kure da zai dawo ya koyi Allah <laughs> sarki a ga sabanin muna eh, yanzu a nan direba shine mutum mafi kaskanci ko wani abu eh, makarancin haka to na taba ni ma zan iya baka wani labari da malam aminu kano ne yake ba da labarin cewa wani bature ne zo zai shiga kwale-kwale za a tsallakar da shi tunda duka bangaren sufuri ne muke magana eh. to sai da ya biya kuɗi sai ya ce a bashi rasid sai direban kwale-kwalen ya ce to ai munan nan ba ba wani rasid da muke bayarwa ba karatu muka yi ba kawai ka ba da kuɗi za a tsallaka da eh, ba wani rasid saboda shi direban yake gaya wa baturen cewa ni ban ma iya rubutu ba ban iya rubuta ba ban iya karanta ba amma zan tuka ka <laughs> in kai ka to sai ya ga abin ya masa bambara kwaya za a ce bai iya rubutu ba sai ya ce yanzu da girman ka baka iya rubutu ba sai ya ce kai amma Allah wadai shikenan ya zauna saboda ba yadda zai yana so ya tsallaka mm. lokacin da kwale-kwalen ta cika sai aka kama hanya to lokacin da tafiya ta yi nisa a cikin kwale-kwalen sai Allah ya aiko da da tsautsayi igiyar ruwa ta yi ta kadawa to direban ya yi ta kokari ya shawo kan matsalar eh. ya fi karfinsa igiyoyin ruwan sun yi yawa to daga nan gurinsa ya ba da sanarwa cewa to fa kowa ya yi ta kansa jirgi ba lafiya shikenan kuma daga nan mutane suka yi ta dira suna iyo to sai baturan ya tsaya yana ihu yana cewa shi fa bai iya ruwa ba to shi ne sai shi direban yake cewa baka iya ruwa ba da girman ka baka iya ruwa ba <laughs> shi ma sai ya kyale ya ce to Allah wa sai ya tsallaka shi ma ya shiga a eh, ruwa suka yi ta iyo shi wannan baturen dai profesa ne a cikin ruwan ya mutu saboda bai iya ba to wato ashe kowane irin dan adam mm. akwai kimarsa da darajarsa da ya kamata ka bashi daidai mm. eh, abin da gwargwadon inda eh, Allah ya aje shi inda Allah ya aje shi shi dan adam abu ne wanda Allah ya shi mai daraja ba wani dan adam da shi ba shi da amfani kwarai kuwa a doron kasan da ga Allah ya halitta shi ya eh, ji kowanne yana da amfani sosai to shine kamar su kasashen da suka ci gaba da za ga ai suna martaba mutane kowa na da abun yi ka je makaranta ba ka je makaranta ba kana da aikin yi eh. saboda kana da abun da zaka iya sosai kuwa sabanin muna sosai to ai ko a zamanance ma yau zamu ga misali yanzu in aka samu shahararren dan bal dan mm. kwallon kafa wanda iyawarsa kawai ake kallo ba wace takarda ya gama ba haka ko ka samu wani eh. mawaki ya shahara ana kallon kawai eh. abinda to kaga wannan duka wasu abubuwa ne eh, to kamar akwai wani yunkuri da za a yi a tunatar da gwamnati cewa in har aka ta rika bada ma satifiket din kamar in direba ya kware ya aka yaye shi to hmm. watakila daga ubangidansa zai samu wata shaida watakila a rubuce a hannu hmm. to babu wani abu da ya kamata gwamnati ta rika badawa a hannu cewa ga wannan ka iya tuki ka zama kwararren direba ga satifiket kamar kuna da mafarkin <laughs> watakila nan gaba za a iya samun wannan yanayi? ito eh eh to wala Allah ba a cewa a'a Eh. idan Allah ya kai mu lokaci ne ka san komi yana tafiya da lokaci ne da kuma irin mm. yanayin mm. yadda aka samu canji eh, dan ana iya samun wani ya zo ya ce yana buƙatar a yi irin wa'annan din eh, abubuwan ya kasance hangensa kuma hasashensa ya kawo har zuwa wannan wurin da muke magana a kai mm. to yanzu kamar misali mutum ne yake so ya shiga irin wannan harkar sufuri ɗin wanda in mutum zai fara kasuwanci na kayan masarufi ko na sutura za a yi maganar kilan yana da jari na dubu hamsin zai iya farawa ko kayan eh, eh, provision na masarufi kenan da ake magana to ya yake a ɓangaren ku in mutum yana so ya fara harkokin sifiri din eh, a ɓangaren mu yana nan kashi daban-daban ne akwai mutumin da shi yana da kamar experience na shi ita wannan harkar hmm. amma ba shi da kuɗi a hannun shi da zai iya eh. zama ya shiga ciki eh, kamar ya shiga ciki fuli akan eh, ko ya sayi motoci da su motocin kansu masu tashi saboda dala din saboda dala din da hmm. zuka mun da magana da kake shi kanshi ya contributing wajen hawan farashin daukan kayan oh, wajen tsada motoci da kaga motar da ake saya naira miliyan biyu da wani abu yanzu kuma miliyan shida bakwai a kudin mota kusan uku ne aka dunkule eh, shi aka oh, to kamar yanzu wannan magana da kake yi akwai mutanen da su suna da karfin jalin su wanda yake za su iya fara maybe za ka iya fara da mota biyu uku hmm. ka fara yi eh. to amma kuma komin jalin ka shi abu ne wanda yake bukata sai ka samu da yake kana da kwarewa da ilimi a kansa eh, so wani kuma ba shi da karfin jalin da zai siya motar hmm. ko motoci amma wani zai siya ya bashi ya dinga amfani da su yana jujjuyawa eh, suna da wata ka'ida da ka'ida da suka ajiye tsakanin su da mm. shi wanda yake da motocin mm. kai kana da mota ni zan haya mota daga wurinka mm. in yi aiki da su da ko wata rajijiya da muka kai zan biya ka duk bayan wata ne ko kuma duk bayan kowane trip ne motar ta zan biya ka trip sa haka ne to eh. ah, muna godiya kwarai da gaske alhaji sagir wanda ka taimaka kwarai da gaske ka haska mana wato fitilarka a cikin abin da ya shafi sufuri akwai ɗumbin tambayoyi da yawa da suka shafi yadda ake ta hasarar rayuka da abubuwa da ya kamata a sake faɗaɗa kira zuwa ga gwamnati da yadda ma za a sake tsabtace ba mu shiga ma cikin harkokin vio da road safety da sauran batutuwa ba mm. muna fatan wani lokaci za ka amsa mana kuma mu sake duba wani bangare na harkokin sufuri eh muna godiya kwarai da gaske to madalla to jama'a masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kun ga yadda tattaunawar ta ta wato kankama da yadda ta kaya mun taɓo batutuwa daban-daban kuma ya haska mana tocilarsa a cikin abubuwan da watakila da yawan mu suka shige mana duhu a nan za mu dasa aya mu ja wato tabarmar shirin sai kuma a mako na gaba insha Allahu za ku gan mu tare da wani sabon shirin da kuma wani bakon na musamman don sake duba kuma a cikin waɗansu ɓangarori daban-daban a madadin hukumar gudanarwa ta wannan kafa kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja da kuma shi bakon namu na yau wato alhaji sagir adam abdullahi sai ni naku umar muhammad gombe da na shirya na jagoranci shirin na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya.